Matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta nuna farin cikinta akan matasan da suka halarci taron da aka yi jiya a Washington DC a ci gaba da ake yi kan bitar shirin ƙarfafa gwiwar matasan Afirka don zama shugabanni na gari. Mrs. Obama ta ce makasudin wannan bitar shine tattauna batutuwan ilimin mata inda ta jaddada mahimmancin ilimin ɗiya mace da kuma taɓarɓarewar ilimin mata a ƙasashen duniya musamman a nahiyar Afirka. har ba da misali da sace fiye da 200 da 'yan bindiga suka yi a makarantar sakandaren garin Chibok. And in Nigeria, where more than 200 girls were kidnapped from their school dormitory by Boko Haram terrorists. Zahirin gaskiya ba abubuwan kyautata ma ilimin mata ne kawai za su taimaka ba, sai dai canjin ɗabi'u da wasu al'adu da ke daƙile ci gaban mata. Bugu da ƙari, saman maɗiya mace ilimi ba shi kaɗai ne muhimmin abu ba, sai dai duban matsayinta a yau. Duk da cewa dai ana samun muhimmin ci gaba a cuɗanyar mata a harkokin tattalin arziki, siyasa, ilimi a wasu sassan Afirka. sai ya kasance har yanzu ana samun ƙalubale kamar auren dole auren wuri fyaɗe fataucin mata kaciyan mata da sauran tashe-tashen hankalin da ake ma mata kuma yawancin lokaci waɗanda suka aikata laifin ba abin da ake yi masu hakan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba a ta bakin mrs obama ta ci gaba da cewa ta san akwai bambancin al'adu amma abubuwa kamar kaciyan mata auren dole da auren wuri ba al'adu ne masu kyau ba kuma bai kamata a samar masu mazauni ba a kowace ƙasa haka kuma ba su da wuri a makomanmu daga ƙarshe uwa gidan shugaban ƙasar ta ce ba mata ne kaɗai za su iya yaƙar waɗannan matsalolin ba ta yi kira ga maza a duk faɗin duniya da su goya ma mata baya don yaƙin magance matsalolin. beauty.